Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan darasi namu na koyon mathematics a cikin harshen Hausa wato ta yadda za ku koyi mathematics a mataki na farko a yaren Hausa. Mathematics nan zai ringa zuwa muku ne a matakin farko har mu je matakin sama. Za mu fara daga ƙasa har sama. Kamar yadda muka gabatar muku a darasin mu na baya, so wannan shine karo na farko wanda za ku fara koyi mathematics. Da farko a mathematics akwai abin da ake cewa operations. su operations ɗin nan su ne ga baki ɗaya ma yake magana a kansu duk mas baya wuce abubuwa guda hudun nan baya wuce operations guda hudun nan operations a mathematics su guda hudu ne kamar yadda za mu rubuta su za ku gansu sannan kowane operations yana da nashi symbol ɗin, symbol ɗin da ake amfani da shi a ƙarƙashin wannan operation din sannan kuma kowane symbol yana da nashi sunan kamar yadda za ku gani akwai operations a nan akwai symbols a nan sannan kuma akwai names of the symbols a gefen hagu so za mu ɗauki operation na ɗaya mu fara rubuta shi operation na farko shine addition wannan shine operation na farko a mathematics addition addition shi addition yana nufin haɗawa ne haɗawa shine yake nufin addition wani symbol ake amfani da shi a addition ana amfani da plus gashi nan ana amfani da wannan symbol ɗin plus menene ya ake rubuta wannan plus ɗin shi kuma ga yadda ake rubuta shi plus addition kada mu manta mun ce haɗawa ne ka ɗauko wannan abun da wancan abun sai ka haɗa su sai ya baka mai so idan muka zo za mu ga yadda za mu da example akan kowanne sai operation na biyu shine subtraction subtraction subtraction shi ma gashi nan subtraction wannan shine operation na biyu menene aikin subtraction shi subtraction aikin shi shine cire subtraction aikin shi shine cirewa cirewa shine aikin subtraction wani symbol ake amfani da shi a subtraction symbolin da ake amfani da shi a subtraction shine minus minus na shi nan wannan shine symbol na subtraction ya ake rubuta minus ɗin nan ga yadda ake rubuta shi haka ake rubuta minus wannan shine operation na biyu kada mu manta mun ce shi subtraction aikin shi shine cirewa misali a cikin waɗannan yatsun naka to ka cire wani adadin ka adadi a cikin su nawa ne zai rage so wannan shine aikin subtraction shi ma idan muka zo za mu bayar da example a kan shi sai kuma operation na uku shine multiplication multiplication multiplication ya ake rubuta shi ga yadda ake rubuta multiplication wannan shine operation menene aikin multiplication multiplication kuma shine sau sau ake cewa da hausa kamar misali wannan yatsun naka guda nawa ne idan ka faɗa adadinsu misali in ka ce guda biyar ne sai a ce to biyar biyar ɗin nan so biyar nawa ne to wannan sau ɗin shine aikin multiplication wani simbol ake amfani da shi a multiplication ana amfani da times times ya, ya ake rubuta simbol ɗin ga simbol nashi nan wannan shi ne simbol ɗin da ake amfani da shi idan aka zo multiplication sunan simbol ɗin times ya ake rubuta times ga shi nan times wannan shine aikin ah, multiplication shine sau sai symbol ah, sai operation na ƙarshe operation na ƙarshe na hudu kenan shine division division division ya ake rubuta division gashi nan shine division menene aikin division aikin division shine rabawa rabawa a haɗa abubuwa kaza a waje ɗaya sai a raba su kuma zuwa kaza so rabawa shine division shi ma idan muka zo examples a kan shi a darasin gaba za ku ga mun ɗauki kowane ɗaya mun bayar da takaitattun example a su sannan kuma sai mu shiga a gadangaren cikin mathematics insha Allah wani symbol muke amfani da shi a division muna amfani da divide by divide by divide by ga shi yadda ake rubuta ya ake rubuta divide by ga yadda ake rubuta shi haka ake rubuta divide by kada mu manta ko mun ce shi aikin divide by din shine rabawa shine rabawa ka raba abu kaza zuwa adadi kaza nawa zai baka so a takaice wannan dai shine darasinmu na yau sai ku kwafa bayan kun kwafa sai ya zamanto kuna tare da mu a darasin gobe ku rika bibiyan mu na kodayaushe idan muka yi releasing yana da muhimmanci bayan kun danna subscribing ku danna notification bell danna saboda wannan bell da za ku dana ita za ta ba ku dama duk wani darasin da aka muka daura sai ku ga ya zo muku ba tare da wannan ba amma idan ba ku danna wannan notification bell din ba duk darasin da muka dauka ba za ku san ya zo muku ba sai dai idan kun shiga cikin channel din kun duba tukunna sai ku ga ashe mun daura sabon darasi amma idan ku danna wannan notification bell din muna daura darasi kawai za ku ga ya zo muku so anan muka kawo karshen darasin mu ne ku kasance tare da mu ku yi subscribing ku yi liking ku yi share sannan ku yi mana comment da fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullah wannan shine symbol na division divide by